Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci talatin da sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya. Sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku je mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau Asabar goma ga watan Nuwamba shekara ta dubu da goma sha takwas ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. jiya juma'a tashin wasu mai cikin wasu motoci uku tare da karan harbe-harbe sun rike da magadishe babban birnin kasar somaliya inda akalla mutane ashirin da uku suka mutu baya ga 'yan bindiga mutum hudu a cewar shaidu da jami'an lafiya fashewar bama uku wanda ya faru a cikin 'yan mintoci kaɗan tsakaninsu ya auna wani otal ne da ake kira sahafi wanda yake kusa da helikwatar 'yan sandan farin kaya na ƙasar somaliya wani shugaban masu motocin jigilar marasa lafiya ya faɗa murya amurka cewa sun kwashi mutane 45 da suka jikkata zuwa asibiti jami'an tsaron da suka fara kai agajin gaggawa sun ce 'yan bindiga hudu ne suka shiga otal ɗin inda suka hau saman rufin ginin wanda daga nan ne suka buɗe mutanen da ke kasan sota jami'an dai sun ce sannan a hankali suka kashe 'yan bindigar tare da ceto ɗimbin mutane daga ɗakunan otal ɗin tuni dai kungiyar al-shabab wacce ta fi shekaru goma tana gudanar da ayyukan ta'addanci a somalia ta ɗauki alhakin kai harin hukumomin tsaro a arewacin jihar california ta nan amurka sun ce mutane biyar sun mutu sanadiyar gobarar daji wadda ta mamaye dimbin gidaje ta kuma sa aka kashe dimbin mutane da gidajensu ofishin 'yan sandan karamar hukumar butte ta california ya ce an samu mutane hudu ne cikin mota yayin da suka yi kokarin barin garin paradise garin da wutar dajin ta yi wa barna sosai ta kuma tilasta dubban mutane arcewa. cewa gobar dajin wadda ta fara ci tun ranar alhamis ta ƙara yin tsanani sosai inda cikin gaggawa yanzu ta nufi wani birni da ke kusa mai suna ciko jami'ai sun ce zuwa yanzu an iya kashe kashi biyar cikin ɗari na wutar kan karin mutane biyar ɗin da suka mutu wutar ta tilasta wa mutane da yawa barin motocinsu waɗanda cinkoso tsire su akan manyan hanyoyi jami'an 'yan kwana-kwana na jihar california sun ce tun ranar alhamis suka haƙura da kashe wutar maimakon hakan suke taimakawa mutane su bar yankunan da suke to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutumin da ake zargi da aika mamamai ga masu suka shugaban amurka donald trump ana tuhumarsa da wasu laifuka da ka iya kai shi ga hukuncin daurin rai da rai jiya juma'a ne aka gabatar da caesar sayok gaban wata kotun tarayya da ke birnin new york inda ake tuhumarsa da laifin wato aikata laifuka talatin bayyanar sayok ta farko gaban kotu ita ce wadda ya a makon da ya gabata tuhume-tuhumen da ake yi wa sayak mai shekaru 56 sun hada da zargin cewa ya yi yunkurin amfani da makami mai barnar gaske da kuma rarraba makamai zuwa wasu jihohi na amurka da barazanar yin amfani da su ranar 26 ga watan oktoba ne dai aka kama sayok a jihar california inda aka tuhume shi da wasu laifuka biyar a can Sayak dai ya daɗe yana rayuwarsa a motarsa mai ɗauke da hotunan nuna goyon baya ga Trump da kuma hotunan nuna kyama ga 'yan jam'iyyar Democrats. Ya zuwa yanzu dai ba wato bai amsa laifin da ake tuhumarsa ba. Ƙasar Pakistan ta nemi tallafin kuɗi daga ƙawayenta na ƙud da ƙud ciki har da China da Saudiya ta kuma neman bashi daga asusun lamani na duniya IMF domin su taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin Pakistan ɗin da kuma warware matsalolin da take fuskanta. a farkon makon nan ne dai firaministan pakistan imran khan ya kulla wata yarjejeniyar tallafi da china yayin wata ziyara aiki da ya kai inda ya haɗu da shugabannin china ciki har da shugaban ƙasa shi jinping jami'an china da na pakistan dai basu bayar da wani cikakken bayani ba amma china ta ce tana shirin baiwa pakistan wani tallafin kuɗin da ba a bayyana kowane iri ba ne. cikin neman tallafin da suke kan ya samu tallafin dala biliyan shida daga saudiya lokacin da ya kai ziyara a can a watan satumba haka kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa na da akarin baiwa pakistan ɗin dala biliyan shida da ta nema sai dai ƙwararru na cewa karɓar tallafin kuɗi daga saudiya da daular larabawa zai iya zama cuɗayin na cuɗe ka ne daga ƙarshe jiya juma'a ƙasar rasha ta karɓi bakuncin wasu jami'an gwamnatin afghanistan tare da 'yan hamayyarsu na ƙungiyar taliban a wani yunkurin da rasha ke yi na kawo ƙarshen rikicin shekaru goma sha bakwai da ƙasashen yamma suka kasa cimma yayin wato yayin da yake jawabin buɗe taron a moscow ministan harkokin wajen rasha sergei Larob ya ce rasha tana tare da ƙasa ɗaya ƙasar afghanistan inda dukkan ƙabilun da suke ƙasar za su zauna tare junansu cikin kwanciyar hankali da farin ciki. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kasa ƙasa habasha shirin ya da zango domin sun yi abin koyi ba a nahiyar afirka kaɗai ba har ma da sauran kasashen duniya kai har ma a nan amurka kasancewa banda mace da ta kasance shugaban kasar habasha nan yanzu haka daula mm. a majalisar zartarwa kasar habasha mata goma ne a majalisar da ke da membobi 20 wato kashi 50 bisa cikin 100 kenan mata sun mamaye mata eh, sun mamaye mm. kana kuma a kasar habasha daula mm. alkalin kotun kolin kasar habasha mace ce banda haka kuma mm-hmm. shugabar hukumar zaben kasar habasha mace ce mm-hmm. banda haka majalisar dokokin kasar habasha kashi 37 cikin 100 na 'yan majalisar mata ne to bari ma in kai ki daula mm. ministan harkokin tsaron kasar habasha mace ce to mata a najeriya suna neman kashi 35 cikin 100 madafin iko a siyasance. Ai a Najeriya ma alheri kada in katse ki ko goma ma muka samu mun gode ai. To kin ga dole ne yau mu daga ma kasar Habasha tuta. Gaskiya To a yau din nan ma daula bana an dama da mata sosai sun taka rawar gani. Bana shekara ta mata ce. Kin ga a nan Amurka zaben nan da aka yi ran Talata. Mm. Wannan karan an sami sama da mata ɗari da za su tafi majalisar dokokin ƙasa amurka haka ne ki dai ce wannan shekara dai shekaran mata ce ko ina a duniya to muna fata haka za ta kasance a shekara ta 2019 in an yi zaɓe a najeriya sai dai kalubale ita ce a yanzu haka yanzu da muke magana da ke an riga an yi zaben share fage gwani kusan sai ka ce mm. alkalami ya bushe ya bushe ba a ba dama ba ba a ba mata dama ba an dama da su akwai waɗansu da mm. suka iya samu suka shiga suka sayi takara da yake kamar misali jam'iyyar PDP mm, kudin fom ɗinsu bai yi tsada kamar na jam'iyyar apc ba mm. amma duk da haka waɗansu da suka iya kokari suka samu suka saya ba su kai labari ba to jam'iyyar apc kuma yadda aka tsulawa kuɗin fom ɗin nan to kwata-kwata mata da dama ba su da daman su abin na haka ne aikin tuna min ma mun yi shi a cirin mu na yau da gobe haka in kin ji ra'ayin matan wata ta ce an sa kuɗi ba su da halin da za su yi saboda maza ne ke da kuɗi a eh, Najeriya eh haka yake to Allah ya ci gaba da dafa mana da mata to kasa Habasha muna daga muku tuta shirin filin abar ya huce yana daga muku tuta da wannan gagarumar ci gaba da aka samu inda ake damawa da mata haka ne to bari mu bude mm. babin tarin gaishe-gaishe da mika gaisuwa ta'aziya ga iyalan Reverend Tanko Amadu Sakkwato na kungiyar Bazata International wanda ya rasu ranar Asabar a jihar Plateau. Allah ya ba iyali jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. To amin. Muna kuma mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga baba Andrew Jarmai da iyalansa a Huntuwa jihar Katsina. sai kuma likita fulana a malumfashi da alhaji abdulkarim kafinta a mararraba kankara Muna kuma mika gaisuwar a bari ya huce ga Alhaji Musa Yalwa Umasha baban yan biyu da Amanzi Markus da iyalansu duka lafiya jihar Nasarawa. Sai kuma Usman Ladi Burga a BRC Bauchi da kuma Bala Ahmed da Mildred Makam da iyalansu a Joskota ta yamma da Bauchi da fatan sun tashi lafiya. To amin amin haka ne kam. sannu alheri ni ma ga gaishe gaishe da ke hannuna a gaisuwan fatan alherin a bari ya huce daga hajiya aisha abdullahi safi mai galari furniture a kaduna inda ta ce don allah ku miƙa mani saƙon gaisuwan a bari ya huce zuwa ga 'yan uwana da abokan arziki kamar haka gaisuwa zuwa ga rabin rai na ango na injiniya Abdullahi Tsafi. To soyayya ya tashi. Allah ya sa shi ma rabin ranta. To kana ji injiniya Allah sa kai ma hakan fa yadda ka faɗa kai ma haka miki suka. ka ko da gaisuwa sati mai zuwa kai ma mu ji ka ce <laughs> rabin ranka. Haka <laughs> kamar da nan. Ko kuma ya wata hikima a gida. Mm. Mu ji labari. Haka ya kamata ka. <laughs> Ma tambaye ta. Haka ne fa. da mahaifiyata hajiya indo matar marigayi alhaji ahmad na lili da kuma injiniya baba s sarkin yakin kazauri gaisuwa zuwa ga amina ahmad na lili da alhaji mamman kamasho daura da alhaji tasi'u ahmad lili daura da abba lili daura da ibrahim silakawu daura da umar mainu maiduguri da aisha maman khalil sai halima barde da najibu daura sai daga ƙarshe gaisuwa ta musamman zuwa ga alhaji ubarano angon amina ahmed to da fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya to abin sun amin kenan kamar yadda muka ce yau can riya da zango sabili da sun yi abin sun yi rawar gani kan gani saboda haka yau eh, nan muka dusa. To ko dai za mu dan shirya ne alheri mu dan je kasar Habashan nan dai dan je mu dan kin ga dai muna shiga dan dama da mu da yake habasha gaskiya babu babu shakka sun ci gaba kin san eh, ethiopia jirgin na ethiopian Airlines din nan yanzu ba eh. yana zuwa kowace kasa a duniya kuma da yake yanzu kin ga in zaki tashi daga nan hmm. dallas dan eh, a washington din nan ba hmm. zuwa abuja zaki tashi ki bar nan da wuri ki isa abuja kusan karfe uku in kika taso daga can kuma ki iso nan wajen karfe uku to yana da daɗi kwarai da gaske haka ne kan ba ara kuma kuma ga abincinsa da daɗi haka ne ba dai tallafa muke ni ma na taba shiga jirgin nan daga abuja zuwa dubai wani kuskus da me da suka bani abincinsu akwai daɗi kam gaskiya da yake sun sa mata kuma dole suna yin abin kirki mu yaba dole mu yaba masu kan mu ma kasar mun aka ba mata a dama za mu yaba sosai to bari kuma mu mika gaisuwa gaisuwar fata alheri da gaisuwa bari ya huce ga salisu sabata fida da sarfilu umar da alhaji aminu isa sai kuma alhaji masur mahmud da honorable sani zoro da alhaji uba alasan da ishaq uba alasan sai kuma gaisuwar a bar ya huce ga alhaji awwalu musa sai alhaji rabi'u kai gaman gumel da dr ibrahim london da alhaji ibrahim lawal gumen muna miƙa gaisuwa a bar ya huce ga alhaji haruna ibrahim da Alhaji Sale Maiduguri da Alhaji Sani Ibrahim magajin garin Gumel da Alhaji Abdullahi Garba Katikan Gumel to ni dai wannan wannan wannan eh. wani suna sarauta ne katikan Gumel. to sarfili gaskiya sarfili ya kamata mu nemo kan ya bana fashin baki ba katikan Gumel, mm. sarfilu sai alhaji hashim dan makoyon Gumel, da kuma umar faruk gaidam da kuma Muhammadu Aliyu Gumel dan iyan Gumel. Daga ƙarshe muna gaida Kabiru Usman ɗan hmm, kujan Gumel. to wannan dai dan kuma ne ya kuma da wannan to eh, dan garin su sarfili ne dan garin su sarfili ne ya kuma na mm. to da kuma dukan barin ce to dukan da dukan lahirin al'umma gumen gumen kun tashi cikin eh, koshin lafiya fata duk kun tashi mm. cikin koshin lafiya sarfili na gaishe ku haka ne bari mu ci mashi albasa sarfili na gaishe ku sarfili hashim gumel na <laughs> kuma da kuma dr hashim gumel shi ma daga can los angeles haka ne kam a'a daga daga vegas haka daga Vegas kai hadda ma dan jaririn dan jaririn Gumel din shi ma kalil Malam Sallau eh, kalil Gumel shine ai Malam Sallau <laughs> yana da yayi wayo dan masanin gumel ne ka mai rikon gado ne eh, da fatan an tashi lafiya ni ma bari na mika wannan gaisuwa sako ne daga Bala Muhammad Damban ubangidan bare bare inda yake cewa salam filin a bari ya kuce da farko ina gaida ku da kokari bayan haka nake so ku isar min gaisuwa zuwa ga Haruna Boda kai Alhaji Mele Yusufari da Abubakar Yaka Naji Bauchi To fatan alherin a bari ya huce zuwa ga dauda hudu unkuru da nasiru mai gangariyar wankin hula da bantau Wannan yana wanke hula ce gangariyar wanke hula ina tsaban chinawa za su kashe mishi kasuwa tunda wata irin hula ake ake sako ta daga china ita ba a wanke ta ba a wanke ta ba mata irin wankin hula kube na kuma duk ta fi su su ba haɗu a banki da su kuban da kowa sai an dauki mataki eh, da daula a kashe mana sana'a kuma a kan dauki mutanen mu ai baki sani ba alheri wannan ina jin sai labari da kan lokaci abin da in kika je China hatta yanzu irin shaddan nan ki eh. gani duk suna yi su embroidery din da ake yi. ana sai da ita nan haka eh, eh, abin nan yan mm. China an yi ta kawai kai sai da ka je ka dauka kawai ka zuba mutanen nan kam suna da basira rai ne kaɗai ba su iya yi yan China. Eh to to. To zuwa ga Yahaya Abdullahi Dambam da magaji Allah saka tashar magarya Kumu da Alhaji Mustapha shamudu Dambam. da mai girma sarkin damban idris baffa musa a ƙarshe da ɗaukacin membobin ƙungiyar muryar talaka da ke ƙaramar hukumar damban da fatan sun ji suna lafiya to bala muhammad to bala muhammad mun gode amin su mm. to dole kafin mu baki dama ki ba mu wannan labarin da kike tafi da shi mm. bari mu fara da wani labarin amurka to alheri yawa to kin san da yake an yi zabe ranar talata mm, wannan zabe kuma duk da yake dai kowace shekara a nan akan yi wani abu na tarihi amma dai bana an yi tarihi ta fannoni daban-daban a wannan zaben rabin wa'adi mm, to zama wata mace ce kin ga ga hoton tsohuwan nan da na nuna mace mm, kina ganin ta da wani mm, wata eh, eh, wata mace ce ya shekaru 82 bisa ga bayani bata taba yin zaɓe ba tunda take tun da eh, take a duniya kuma ba amurkiya ce ba amurkiya ce sunanta Gracia Lu Ga Gata nan ma baturiya eh, ce. Baturiya ce to. karan farko aka tsima ta aka tsima ta sai ta ce wannan shekarar sai ta kada kuri'a ba ta da lafiya ma tana tafiya ne da wannan akwatin eh, eh, kwalban na ta iska mm. sabili da ba ta iya limfashi da kanta sai an mm. sa mata wannan iskan mm. da ita take limfashi ta shigo kwalban aka dauko eh, jikokinta jikata ta dauko ta ta kai ta wurin zaben nan shekara 82 ta je ta jefa kuri'a da aka ba mata wannan bajin da ake cewa abin da ake baya lika in kayi in ka da kuri'a ta kada kuri'a su ne take cewa kamar sai ka ce ta cika burinta wani burinta na rayuwa tunda bata taba yin zaɓe ba kuma eh, eh, eh, daula abin da ya ɗauki hankalin mutane da dama dangane da wannan labarin wannan tsohuwar shine jim kaɗan bayan ta kada kuri'a nan sai ta mutu Allahu akbar shikenan rai halin shi raye halin sa akwai wani abu da na kula da turawa zaki ga duk wani inda suna da burin nan zaki ga sai sun cimma burin nan a rayuwarsu sai sun cimma burin nan ita dai burin nata shine a eh, wannan abin wannan kada ƙuri'a eh, kuma da ta kada sai kuma rai eh, halin shi sai rai halinsa to abin tambayar da kowa yake yi shine babu wanda ya san abin da ya sa duk shekarun nan bata kada kuri'a ba babu wanda ya san haka to amma dai bisa ga bayanan jikokinta shine wai a wannan karan ne aka zaunar da ita aka yi mata aka nuna mata tasirin wannan kuri'a ta ta daya mm. in kin jefa ga abin da ya yiwu sabili da kuri'a ki zai zai faru idan baki jefa ba ga abin da ya yiwu sabili da rashin kada kuri'a ki nan to aka ci mata ba ta babban ma muhimmin abu ne kam da kowa ya kamata ya saurara to shi yasa ake cewa mm. kuri'a ka ka yancin ka yancin ka kai haɗa kuri'a ba kakai kakai kai koke da gwamnati ka ce gwamnati ba ta kaza ba ba ta eh. kaza ba dan haka kowa ya dage ga zabe na zuwa a kasar Najeriya kowa ya dage ya kada kuri'a shi yawa to to daula mm. naga naga kina tafi da wani labari tun ka shigo kike ta bushewa da ah, dariya akwai labari ka <laughs> <laughs> tun ka fiki shigo daga kina kina bushewa da dariya haka ne kam eh, me kike tafi da ji to wani labari ne da wani mai sauraron mu ya aika mana sunan shi yusuf m ramadan mai gombawa daga jihar gombe fatan dan gombe ne to shine yake bada labarin ya ce akwai wani dan kasuwa yana ta kasuwanci sai ranar kawai ya tashi sai ya ce ai shi gidan zu yake so ya gina ya yi ta shiri ya yi ta shiri ya sa kan shi dogon buri yana son gina gidan zu kasuwancin da yake sanya yake na Allah kuma ya bashi iko ya cimma burin shi ya cimma muradin shi ya tashi ya gama gidan zu din shi sai ya sa kuɗin shiga kofar gidan zu naira ɗari aka yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku har sati ba wanda ya shiga gidan zu ba kowa da ya zo kallon dabbobi a gidan zu sai ya tunani ya ce to kila ya ma mutane tsada ne bari ya rage sai aka rage shi daga naira ɗari sai aka dawo da shi naira hamsin shi ma haka aka yi kwana ɗaya kwana biyu aka share mako ba wanda ya shigo gidan zu ya ƙara zauna ya yi tunani dai ya ce to bari dai ya ƙara shawara dai ya gani wannan karo na ƙarshe ya bashi a naira ishirin aka yi naira ishirin shi ma shiru shiru shiru shiru ba wani malukin da ya shigo gidan zu sai ya ce to ya san me zai sai ya tashi kawai ranar sai ya ce to ya bude gidan zu gidan zu kuma ya zama kyauta kowa ya shigo <laughs> yana faɗi wannan ba a ƙara awa nawa ba da abin nan da shela a gidan rediyo cewa gidan sabon gidan zu ya zama na kyauta aiko mutane aka yi tururuwa aka yi tururuwa masu son na banza abin da mai ake ce wa man ta raka bati sidda an samu bati kenan wanda ya ga bati <laughs> shi da aka ana sanna banza aka taru aka cika gidan su aka cika gidan su ya kalla ya kalla ya fara lissafi ya ce yanzu wa'innan taron mutanen da ya samu naira ɗari ɗari nan nawa zai samu ga kuɗin da ya kashe ba riba ba komai ya yi tunani ya yi tunani ya yi zufa sai ya ce can ya ce to ai na san yadda zan yi maganin su <laughs> sai ya je sai ya kulle kofar gidan kofar gate inda ake shiga zu eh. ya zauna ya tunani ya tunani mai zai haba can bayan ya kulle gate din gidan zu da kawai sai ya koma baya sai ya je sai ya buɗe gidan da zaki yake sai ya sako zaki sai ya ce sai ya fara shi ya ce to duk mai son ya fita daga gate din nan dubu ɗaya ka ga gudu mutane <laughs> an ba ku an ba ku naira ɗari kun yi shiga kun yi shiga yanzu an saka masu zahimo ɗaya ko ka biya ɗari so goma naira ɗari so goma mutane za su biya su fita ko ka tsaya ko zaki ya ci ya cinye kafa ko kuma ka biya dubu ɗaya ka fita ai ko ai ko nan kai Malam Yusuf Ramadan mun gode da wannan labari da aka duk wani mai labarin banda ya ku ci gaba da aika mana. Kina dan shaida ne. To wa ya sani da neman kuɗi. Najeriya kuma waɗancan da ba zan faɗa ba. Gaskiya kam. Waɗanda dai aka san. Aka san su da neman kuɗi kam. <laughs> ji ba ga wani labarin kuma da Idris Idris daga dabatar ya zaki aiki. To alheri muna saurare. To Idris ya ce tun da kin ba da labarin gidan zoo mm. gidan tara namun daji ba. Gidan tara namun daji ai akwai birai. haka ɗanwa. Mm. to wannan labari mm. ya ce wata rana ne wata mata ta hau mota fasinja mm. ita da yaronta sai suna cikin tafiya a cikin motar sai wani ya juyo ya kalli matar ya kalle ta ya kalle ta ya kalli yaronta ya girgiza kai sai ya ce ma matar ya ce hajiya sai ta ce na'am sai ya ce mata tun da nike ban taba ganin yaro mummuna kamar irin wannan yaron naki ba ya kalla uwar ya gaya mata haka <laughs> Kai amma wannan bai kyauta ba. An ce ai ko mutuwa tana tsoron idan mahaifiya. <laughs> Mutuwa kanta in ta zo sai ka karkata kamun ta dauka ran ɗanka. ba na ba to ke kamar ke ce za zo in ce miki dubi ki nan ce ke. An ce da fi kowa muni. Muna ya sai na ji ba dadi a raina. Sai ke dan sai ya kama ta tare sai abin da sai ta ce mu direba direba tsaya mm. tsaya. Mm. Tsaya tsaya tsaya direba tsaya sai direba ya tsaya. <laughs> ya faki mm. dama gaba take sai ta mai dani baya mm. koma baya ta koma baya da ɗanta tana rike da ɗanta ta mm. zauna aka matsa mata aka yi mata wuri ta zauna ta ci gaba tana ta surutai tana ta guna guri tana ta surutai sai wani da yake kusa da ita ya ce mata hajiya lafiya kike ta surutu haka ke kadai Eh, mm. sai ta ce sai ta ce kaji kaji kaji kaji da wancan mutumin ya faɗi mana eh. mm. sai ya ce mata kai gaskiya ya cancanci ki mare shi sai kika mm. kyale shi ai da kin kaura mishi mari sai ta ce haka sai sai sai sai ta ce da kin kaura mata bari sai ta tashi ta rinkura ta ce ai ku haka ai da dakin kin huce sai ta yunkura sai ta ce sai ta ce kin ga mi min biri na na haninki in rike miki ki je ki kaura miki mali <laughs> wato shi dan nan Ɗan <laughs> da wancan ya ce miki mummuna shi kuma a gani shi sai yake wannan dan biri ne dan biri ne <laughs> ya ce miƙo min wannan birin da ke haninki to ba she za a mara mara kenan in ta gama mara wanda ya ce mummuna sai wanda na ta mara mai wanda ya kira biri kafin ta je ta mara wancan wanda ya ce mummuna ɗaki sai ta fara kakkalawa sai ta fara kakkalla ba wannan wannan bari gaskiya kam shi ne ba to bugu ne Idris mun gode da gaba da aika mana da labari duk wani mai labarin ban dariya muna sauraron ku. Ga daula da tana dariya har kwalla ta kwalla kan. <laughs> Me dan biri ke da. Hmm. <laughs> To daula ta ga malama Juli ta fara daga ba da hannu sai ka tilas mu hmm. ja birki dan. Eh, to yanzu a madadin Daula Salim. Alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci. To amin alheri. Mhm. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani